Daidai da na jin ce daga wata na dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci mai albarka na a abubakar gumi da ke mariri a cikin mai rigoro kusa da kasuwar yan goro za mu shiga sabuwar tsora tsoratar jafiya na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 إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعلمون يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون نعم، بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله برحمة من دينك أنا سورة ita آية ce الجاثية tana da ayoyi talatin da bakwai kuma makiyar ce kamar sauran ayoyi tana bayani game da wa'azi fadakarwa game da kadaita Allah da sanin Allah da ayoyinsa na abin da ya halitta da kuma tabbatar da lalle alkiyama za ta zo dan asalin ma aljafiya shine mai gurfanawa wanda za ta gurfana wata kulla ummatin jasiya kowace al'umma za ta ganta a gurfane ranar alkiyama kenan wajidi ta ala yake hannu da ha'on da mimun Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harfa guda biyu tanzilin kitabi saukar da littafi wato saukar da qur'ani domin alkitab kamar da muka sha faɗa ɗaya ne daga cikin sunayen alqur'ani alkitab الذكر القرآن الفرقان wannan da nassuncin alkur'ani cewa duk sunayen alkur'ani ne wanzurul kitab saukar da alkur'ani min Allah al-aziz al-hakim daga Allah ne mabuwayi mai hikima kenan kamar Allah na karyata ko yana martani da wanda suke shakku ko kwanton cewa ƙur'anin nan ba daga Allah yake ba daga Allah yake maganganunsa ne kalmominsa ne da lafazinsa da ma'anarsa alamin suka ce daga Allah yake lafzan wa ma'ana lafazin da shi Allah ya amfani ma'anar ma haka ta zo ba hikaya ba ce ba ruwaya ba ce ba labari Allah ya bayar ake rubuta shi da larabci a matsayin hikayar ba fasara wani yare ba wani shugaban ƙasa zai iya tashi yi bayani ya yi wa 'yan Najeriya bayani da turanci gidajen rediyo su zan su fassara da hausa ya su rika cewa shugaban ƙasa ya ce a bayaninsa na shugaban ƙasa ya ce kaza ya ce kaza ai waɗannan lafudan da ya amfani mai wani ba lafudan shugaban kasa ba ne ko ma'anar ce kawai yake isar da saƙon amma shi Allah suka ce da lafazin da ma'anar duk daga Allah suka ta wa ta'ala haka yake da yadda ka dace inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun tanzilin kitab tanzilu na nani nazzala tanzilu nazzala inda anzala ne su zama inzal anzala yunzilu inzalan nazzala yunazzilu tanzilan shine majarinsa da haka wannan majarin kiyasi ne abin da ake nufi da kiyasi a gurin malaman sarsu shine idan fi'ili ya fara da kaza ku ga yadda mazdarinsa zai kasance idan fi'ili ya shiga babin kaza ga yadda mazdarinsa zai kasance misali akwai fi'ili kula mujarrabi wannan duk inda mazdarinsa yake wannan sama'i ne ba shi da tabbas sai abin da laraba suke faɗa inda ya kula su ne mai harafi uku mujarrabi ba shi da ƙari ko hana fi ruba'i mujarrabi ba shi da ƙari shi ma mazdarinsa ba ka'ida ba ce sai mai laraba su da ya ka saurara ya ka koya sai yau da kullum iya larabcinka ne zai koya maka yadda mazdari yake ba ba shi da ka'ida amma idan su yi wani mutu na su mazidi ko bi harfin ko bi harfai ko bi talatati ahruf ko ya zama rubai mazidi rubai wato mai harafi uku aka yi tsari na harafi ɗaya ko na biyu ko uku ma aka yi tsarin harafi ɗaya ko biyu babu shakka na fata mun a sai su ce madarinsa if'ala in ya zama a babin fa'ala madarinsa taf'il in ya zama a madarinsa fa'ala madarinsa mufa'alatun mufa'alatun kaga guda uku ke nan a akhraja arsala zala sai madarinsa ya zama إنزال إرسال إخراج ثم يخرجكم فيها ثم يخرج ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا هو ده شيء المصدر ويخرجكم إخراجا هذا تخريجا انقص انا فرد إذا ما تخريج نزل تنزيل هذا مصدر da ka don masanin sarfin ya ga in ya ga masarin sai ya gano kayi da filin yake sun sayar da ma fa'ala dama guda uku ne af'ala fa'ala fa'ala idan fa'ala ne mu mufa'alatun shine mazdarinsa amma sa'ada musa'adatun mu muqatalatun ina fata mun gani za ta tanzilin kitab saukar da littafi shine masdar shi ma nan masdari abin da ba fi'ili ba kuma shi ba suna ne kai tsaye ba amma yana ɗaukar alamatin kitab kitab nawun ne ko ba nawun ba ne amma yana ɗaukar duk wani sainin na nawun zai ɗauka tanzil masdari ne daga nan za a samu fi'ili bi fi'ili mudari fi'ili amri a samu ismul fa'ili a samu ismul maf'ul a samu ismul zamani wal makan a samu ismul ala duk a jikin shi amma gari shi ne tushe tushen kalma mai da ko a turanci akwai mazdari akwai object akwai subject akwai duk nan, akwai noun akwai abin da zai zama ba duk a jikinsa amma sai a ce asalin sunan kaza ne wato sunan shi ne kuma majiyar na fata mun gane gane wannan a kowane yare shi zai sa ka iya yare kowane ɗin ka iya yare kowane ɗin A za a turan sun mace beauty a za majiyar kuma suna ne beautiful bird هذا object beauty can beautiful nature beautified or beautified هذا فعل ma'ana kyautatawa ke kada ka kowane ce ta koyi ya zai zo a mandari ya zai zo a fi'ili ya zai zo a ismul mafa'il ya zai zo kuma a matsayin ma ismul wanda aka kyautata ko aka ƙayar shi ko kowanne sai ka gane to haka larabci yake tanzilu saukarwa nazzala ya sassaukar yunazzilu yana sassaukarwa nazzil sassaukar munazzilu mai sassaukarwa ismin fa'il munazzalu wanda ake sassaukar da shi waɗannan su ne yadda kashe kasan zai gaba tanzilul kitab min Allah al-aziz al-hakim kaga saukar da littafin nan na qur'ani daga Allah ne al-aziz al-hakim al-aziz sifa al-hakim sifa da bikin idan na'at wal man'ut inna fi khalqis samawati wannan kuma bayanin abinda ubangiji yake so zai na bayanin sanin Allah da ayoyinsa lallai inna fi khalqi samawati wallahi a cikin halittar sama kawai wal ardi da kuma da halittar ƙasa la ayatin lil mu'minin wallahi akwai aya akwai abin lura akwai lesson akwai abin la'akari amma fa ga Ko wanda ya kalli sama da ƙasa kasan ba a yi su dan wasa ba ya san wanda ya yi su باوتا شريعة لو أردنا أن نتصد لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فائدين بل نكذب بالحق على الباطل فياد ما فإذا هو فإذا هو ذاهب ولكم الويل من ما تكذب وذاك باب وسأت في هركة أقول أبن الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينطق الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم akwai aya akwai abin lura a cikin waɗannan abubuwa da ubangiji ya faɗa ba a banza Allah ya yi ba amma kawai mai imani ke ganewa amma mutum da yake tashi bai wawa bai san me ya kawo shi duniya ba ɗauka ne duk wani abubuwan babu hikima daga hadiri ya taso yana murgudawa a sama kawai ba wani tunani da Allah zai ba ba wani tunani da kwakwalwarsa za ta ba ɗauka kawai a yi isinoman nesa ce kawai sai ba wani tunani cewa wanda ya yi wannan farko ma a ina yake me yake so a yi masa ne ya cancanta wani haƙƙi yake da shi a kanmu wanda yake da ikon wannan abun ba zai iya dakatar da duniya ba yau yau ba zai iya azurta ni ba ba zai iya talauta ni ba ba zai iya kama ni kan wannan zalunci da nake ba kawai kana rayuwa ne haka kawai da kan yanzu yanzu bai canza duniya yanzu a ga iska ta ta yanzu a ga kura yanzu a ga kaza yanzu a ga ruwa yanzu a ga an ɗauke shi kuma wani ikon Allah wallahi duk ruwan da ake in lokacin sallah sai ya tsagaita duk lokacin sallah ne wallahi sai ruwan ya tsagaita bai kai a cire masa hanzari za ka sallah ko ba za ka ba ko da haka wannan kada abin aya la ayatin li qaumin yuqinun li qaumin lil mu'minin fa fi khalqakum a cikin halittar kuma kawai وفي خلقكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون da haka kake da kai ba ƙarami bane ba jariri bane ya aka ka zama haka kana yaro ba ka iya tada kanka ba ka iya juya kanka sai an juya ka har ka dawo har ka iya juya kanka har ka iya zama har ka iya rarrafe har ka iya tsayawa har ka iya tashi duk sai an fashe an har ka zo ka zama abin da ka zama kai ma har ka girma har ka iya kai ma ka hayayyafa duk samun ga wani wasu halittakun sannan kana cikin tafiya ɗin ta sake dawowa kuma sun mara da dinahu a salasa tulina a koma rayuwar yarinta kamar yadda muka sau faɗa wasu ta tunko alhaƙuna inda kibar ya haddace ni tun da na faɗa wato satin talhaƙuna inda da kibar ka halatin ta'asturin mashi ka halatin sigar wa ƙillatin sam'i wa ƙillatin basar wa ƙillatin akali idan zaju hadar wa kafaratin nauni والنوم بين والنوم بين والنوم من دون سهر والنوم بين الناس من دون سهر وكثرة النسيان أدهى وأمر wai shidan nan ba su ta da kan kasu ba a tuttakin talhaƙuna inda kibar abu shidan nan wallahi in girma ya rufe ya rufe ba asirin mashayi ka halatin sigar wahalar tafiya wani abin sai da sanda ta asirin mashayi yadda kake koyon tafiya da haka za ka dawo sai ana rufe ka sai ana ba ka sanda ka halatu sigar kamar da ka taso kana yaro haka kuma yanzu sai ana koya ma tafiya tafiya ta gagara sai ce wa ƙillatu sam'i wa ƙillatu basar sai karin ji wato ji ya rabu gani ya rabu sai ana yi ma magana da ƙarfi saboda mai jin ya rabu shekara 60 ba wasa bane shekara 65 da biyar ba wasa bane yana to annabi ya zo da shi ka ne baka ji ba jin ya ragu. wannan ganin dole ne da gilas kuma nan gaba in za ka karanta rubutu sai da gilas akwai sanda da gilas din ma sai an ƙara kuma na ƙarfin gani kana tafiya ma sai da gilas ba isa ba a killatul basa, sai karancin su wa killatul akal idan zadu hadath abincin da yaro zai cinye su lafi yaro zai cinye in an baka falakudin sai ka ci ya yawa a rage kana fara ci za ka biya isa sannan duk kiman nan ka tafi sai da ka kaɗan kawo ɗan kunu kai ya isa da ɗan fara a ce a kai wa tsohon yi sha fara ba zai yi kasa cikin ka ce ba ba zai ma shiga ba a kalli manyan aka je taro ɗan abinci cikin zuba kaɗan sai ka ɗan nemi ganin su ɗan ƙara kai kuma kana lodawa kana lodawa duk sai ka tashi amma su mutum ya rabu wa ƙillatin akali idan za da hada sai ce wannan mutu sai kuma bacci ba tare da fa ya da darzo bai bacci ba bai yi sahar ba bai hana idan sa bacci ba jiya amma yana zaune da ita jinjiɗi ana cikin mutane yana jinjiɗi wannan mu bai mun sun dole sahar da kuma yawan mantuwa yace adaha wa amar wannan ita ta fita da hankali ba kasa rasu misali adaha wa amar ba kamar kwakwalwar yaro da komai na jikinka wallahi sai ya fi sai yana rikuwa ba san tafiye sai yana rikuwa ƙarfin hadda na rikuwa ƙarfin rike abu na rikuwa har za ka zo wurin da za a shiga haram haramin mufannidan tsofa mai rikitarwa a ga kamar tabuwar hankali ne amma ba haka ba ne tsofa ne ka gama ya daina gane mutane sosai ya an yau gaya masa magana ya manta a zuba alaji aka ce da kai ka bai ce to ai na manta sai an tuna mu wani ma suna ƴaƴansa sai an tuna mu waye wannan ne a cikin yawon da girma ya riga ya to yadda kaga ayaba ayaba tana stress din nan ta tana koriya haka jikin ɗan adam yake wallahi suka ce. daga nan sai ya fara ja yana ja yana ja ta gama nuna kenan daga nan sai ta fara baya tana tsotsewa tana zama tana tsotsewa har ta bushe karkar duk wani abu na jikinta haka zai zama ya ka akwai ciwon da in ya zo sai dai a lallaba amma ba za a warke ba kawai da zari a rika kai ka asibiti amma kafin ka ƙara sani ba zai wace hanta tana nan yadda kake da huhu yana nan yadda yake da hanji yana nan yadda yake da wallahi duk sai sun mutu sai sun lalace kafin ka mutu sai dai sa'ar gaske Sau da haka waɗannan cututtuka in tsufa ya zo suka shiga to sai dai kawai a hana ka cin kaza a hana ka cin kaza don kan su rika tashi ko su rika tsaruwa daga nan har a koma ga Allah tabaraka wa kamar sabuwar mota ce kana hawa kana hawa ko mashin ko keke yau da kullum ƙarfinsa na rufuwa, haka jikin ɗan adam yake ومن نؤمره ننكسه في الخلق duk wanda muka ba tsawon rayuwa Allah ya ce kuma muna rufe shi wajen rayuwa rayuwa tana raguwa kuma kai ba ka san haka ne kana girman abubuwa na raguwa kifa na karuwa sai dai wanda Allah ya nufa kawai ya tsare Allah ya ce a halittar ku kawai wa ma ya basu min da abin da ubangiji ya yaɗa a ban ƙasa ayyan shuru na halittar mutane dabbobi daban-daban na ruwa na sarari tsuntsaye ƙwari Allah ya ce ayatul liqaumin yuqinun wadannan da ayoyi ne sayin ne alamomi ne amma ga mutane masu yaƙini yaƙini shine rashin shakka wanda suke da tabbas to alkiyama za su zo kuma Allah gaskiya ne ba ƙarya ba ne wasu lati laili wannan har? da sassaɓa wa dare da biyu ta bin laili wannan ha? dare ya zo rana ta zo dare ya zo rana ta zo kan kana yaro har ka kawo yanzu ba su ga sun fasa ba wannan bai ishe ga tunani ba wa ma anzalallahu da abinda Allah ke saukarwa nina sama'i daga sama min rizikin na arziki kamar ruwan sama, wanda in ya zo Allah ya ce fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun dama asalin arzikin ku daga sama yake da duk abin da ake muku alƙawari duk daga sama ne dan daga nan za a samu noma a samu abinci a samu kaza ne gona ta lambuna na menene mangwara ne lemu ne duk dai sai sama ta yi ruwa sannan arzikin zai zo ta haya bihil arda da ubangiji ya raya ƙasa da shi ba da mawuti ha bayan ta mutu babu shuka ta kai kashi wata sarifin riya da yadda Allah yake sarrafa iska ta riya iskoki wannan mai koro ta ba wannan da za ta dawo da tana tafiya gabar yanzu ta dawo yamma da tana yamma ne ta dawo gabar duk iyayen suna gane ta iska ta canja ko ta ce sama asaba iska ta dawo yamma iska ta dawo gabas yanzu rani ya kama kenan ko yanzu damuna za ta dawo da tsura nan take yanzu nan take yi ko wannan fa ba a hadisi suka gani ba zai da kullum ta duka koya musu sannan idan iska Allah ya ce Allahu arsala riyaha atusiru sahaban atuqnahu ila baladin mayyit ubangiji shi yake koro iskoki wa arsalna riyaha lawaqiha masu barbaranta juna duk iskar da aikin ta kowace da aikin ta ba iska ɗaya ba ce in wannan ta zo wata ita za ta zo ta tattaro duk inda girgiji yake ita ce aikin ta nake ne ta tattaro in ta gama wannan ta gama aikin ta sai ta haifar da wata ita ce mai raba shi inda za a kai shi sai tafi gari ka za su je ki zubar da ruwanki sai tafi guri ka za inda Allah ya nufa Da hadirin a nan amma kila ba nasu ba ne ba ruwansu ba ne sai ya je wani gudun zai yiwa sai ta sai na umarin ya ga wannan sun ta ayyatu sahaba izhabi haifu shiki fa amtiri saufa ya ce ne sarabiki ya ce girgije duk inda za su je su zubar da ruwan su je harabin da zai zai same ni da izinin Allah saboda daular musulunci a lokacin ta yi nisa ta yaɗo gabar da yamma wata sarifin riyahi da yadda ake juya iskoki ayatun da ƙaunin yakilun shi ma ayoyi ne ga mutane masu hankalta akwai aya a ga wani duk ayatun lahul kauniya ne shirka ayatun la ubangiji ya ce waɗannan duk ayoyin allah ne na tuluha alaika bil haƙƙi muke maka tilawarsu muke maka bitarsu muke maka rijiyar ɗinsu muke maka rijistar ɗinsu duk da su kana ji a gare ka ya manzon Allah kuma bil haqqi da gaskiya wa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minu yanzu da wannan labarin kuma bayan Allah da ayoyinsa za su imani su kafirai ma'anar dan mai sako da Allah ke bayarwa na Qur'ani da maganganun da annabi ke zama da su ko wanda bai san me larabci ba wai wani ɗan kabiru sai karanta wannan aya gashi an ce fa bi ayi hadisi kai gashi sai kenan ba wani hadisi sai qur'ani haka ce to kai ka sama ne kalmar hadisi ma kalmar hadisi ba tana nufin hadisi wannan na cikin ƙala rasulullahi ake nufi ba domin kalmar hadisin malaman hadisi ne suka ba su suna hadisi wannan kuma qur'ani ba yana nufin hadisin annabi ba bi ayi hadisi وهذا من حديث النبي قال إذا مسلم العافية الله عزمه فتيه بعد الله وآياته يوم يوم تحى الله يسوي نعم آية تدب الله يسوي وويل ويل لكل أفاك أثيم نعم يسمع آيات الله تتلى يتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها نعم. فبشره بعذاب أليم وإذا لكل أفاك أصيل ذنبي كده موتا ويل ملك عذابا ubangiji ya ce ya tabbata wallahi tabbas zai tabbata likulli affakin da duk wani affakin mai ƙirƙirar sharri da ƙarya a fiye mai yawan zunubi tana iya yiwa ko dai suka ce wani mutum ne bi ainihi Allah ke nufi ko ko a'a sifa ce ga duk wani kafiri da yake ta annabi yake wa annabi sharri yake wa annabi kasafi ya zama affaki mai ƙirƙirar ƙarya ya danganta ta zuwa ga Allah ko zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam asirin mai yawan zunubi ya sama'u ayatullah yana jin ayoyin Allah din nan yutula alaihi ana duta ana karanta mishi thumma yusirru mustakbiran sannan yusirru yayi israri ya doge ya ci gaba ya yi istimirari ya tafi gaba a san sauki yana yana dogewa mustakbiran yana ne nuna girman kansa ya ki ya lankwaso ya ki ya dawo Allah ne su ma'aha ai sa sai bai taba bin ayoyin ba kamar ba a taba karanta musu ba fa shirhu da masa albishir in ka ga albishir magana ce ta daɗi amma a nan sai Allah ce fa shirhu bi azabin ali amadin a ce ni wani ɗinsa fa anzirhu bi azabin ali ya ka ce fa shirhu da masa albishir amma bi azabin alim wata irin azaba mai raɗaɗi mai zafi Allah ka ce na'am وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا علم من آياتنا شيئا idan ya ɗan san wani abu daga cikin ayoyin da muka saukar ya iya karanta aya ɗaya aya biyu ittakhadha hafizwa sai ya riƙe ta da izbili yana watse da ita yana karanta musulmi wai su ji shi ma ya iya kamar da wasu daga cikin kiristoci suke yi ko fastoci suke yi ko wani kasa da maganin wasu manyan arna da tsikai ayoyin da suke karanta wai ɗaya na jan baki ɗaya na fassara kai da kasa wayar da musulmi suke yi suna ta hauka ayar ba da su karanta sai da jin karatun musulmi ya bambanta wannan dan gida ne ya koya an karanta a gaban malam wannan kuma hauka ya zai karanta so irin karanta litirin shi inda za ka kana larabci ma ba zai karanta amma yana karanta ayoyi da hauka da gwaranci ba haka ake biya ba shi qur'ani wallahi tallahi wa qur'anan faraqnahu li taqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wannan zanna su tanzila wallahi baka isa ka iya wasu an koya maka sai ka zauna a gaban malamin su ubangiji ala muftin amma kai a titi dan kana kirista ka ce za ka koyi qur'ani ba kamar ba ba bible bane amma musulmi ne zai iya zuwa ya iya ya kware a koya masa bible ko ya karanta da turanci sai iya amma ba kamar qur'ani qur'ani sai an iya har wanda aka saukar wa koya masa ake jibrilu ne shi koya masa ballanta na wanda kai ba ba ma littafin ka ba ba kama imani da shi ba ba kama san me yake nufi ba ka zo kana karanta shi da hauka da shirme wai duk burin shi suna gani kamar da haka za su ɓata ƙur'ani amma su har sai sun san hauka yake an san ba shi da hankali sai dai kawai su istinirari ne israri don dai kawai sun sani musulunci Allah ya kuma Allah ya ce ulaika lahum azabun muhim wadannan su suke da asaba ta wulakanci ranar alkiyama na'am min yara'ihim jahannam بَأْسَ شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ آه. هَذَا هُدًى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس min jihar nan sannan bayan wannan azaba da Allah ya musu alƙawari yace ta bayan sama kuma bayan wannan wutar akwai wata jahannam wadda za a haɗa su da ita wala yudni anhum ma kasabu shay'a duk abin da suka samu a duniya suka tsoro juta na arziki ba zai tsina na musu komai ba wala mutakhadhu min dunillahi awliya da abin da suka rika ba Allah ba a matsayin majibintan su baliyan da suka rika annabawa ne a gumaka ne wayannan su jibar da suke cewa ba su cece su wallahi ba abin da za su tsina namu annabawan nan da suke kira in sun shiga bala'i ba za su tsina namu su komai ba domin duk min dunillahi ne alahum azabun azim suna da azaba mai girman gaske ubangiji hada huda wannan qur'anin Allah yake shine shari'a shine shiryarwa na kafaru bi ayati rabbihim wadanda suka kafirce wa ayoyin ubangijin su lahum azabun suna da wata irin azaba min rijzin alim daga wani irin narko na musamman mai radadi na'am الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتستغل من فضله ولعلكم تشكرون نعم. فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله الذي سخر لكم البحر الله شيء أبنجد يهوري مكو teku ko ainihin manya-manyan ruwa fi tajariyar fulku fihi bi domin manya-manyan jirage su rika gudu a cikinsa da umarnin Allah wani tabta gumin fadlihi kuma dan ku fita neman arzikinsa ala annakum tashkurun la'alla ko za ku gode wa Allah wato duk wanda ya kalli kogi ya san horewa ce ta Allah ba yadda za a yi ɗan adam ya iya tsallake wannan guri ya shiga ya fita lafiya sai da horewar ubangiji ga manyan abubuwa a ciki ga manyan kifaye irin wani ina na duk Allah ya tsare mutane za su iya tsalle su ko kama su haɗiye ka a irin wannan ruwa amma sai a da a tsallake in an shiga ruwan kuma ina ne gaba ina ne yamma duk ba dan Allah ba za ka gane aka yi jiragen ruwa mun karanta a baya sun suratul shura Allah ya ce iya sha yuskin riha wa yazlalna rawaki da ala zahri in Allah ya ga dama sai ya dakatar da iska duk iska ko ta tsaya tas wanda dama iska ce take tafi da shi da umarnin Allah shi ne bi amrihi sai iska ta tsaya karshe su jilmi a cikin ruwa ba ubangiji ya hore muku jiragen ruwan nan suna gudu a ciki bi amrihi kalin tabbazo min fadlihi don ku je ku nema daga arzikinka ma'ana ku tafi neman kuɗi gari kaza ƙasa kaza kuma amma sai kun tsallaka ruwa shine min fabliki kun tafi dan ku gode wa Allah ta wa ta'ala wa sakhara na ma fi sama wa ma fi ardi jami'an amin duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa duk Allah ya hore muku na bishiyoyi na shuka na menene na dabbobi duk ya hore muku su ma ya hore muku su ya muku kan da za ku yi amfani da su duk abin da kuka gani saboda ku aka yi shi ya hore muku kuma za ku dama a kan na fi zalika la ya ya yatafakkarun a cikin wannan akwai ayoyi akwai abin lura amma ga mutane masu tintintini tunani wato mai kyau ke da na قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون الذين آمنوا الله يسعدك يا مؤمنين لسك الإيمان يغفروا الكود كي كل ما في غافرة تبدل تكود كي يتمرد تجرب ولا تنسي أجل zaɓi da ake musu ga waɗanda na la yarjuna ayyamal la ga waɗannan da ba sa fatan kwanakin Allah kwanakin Allah suka ce kwanaki na musifa kwanaki na saukar azaba ba sa tunanin za su iya sauka gare su ba sa sa rai alhali zai iya sauka gare su ko da yake to da mata ma wannan tunanin ne musu izini suna zagin ko da yawo ne su sau da kai ki gafara kar damu kada abin ya dame su waɗanda ba sa fatan haɗuwa da musifin Allah kwata-kwata a rayuwa ta hanyar sun bijiri da ya gaji ya kaumai Allah ya ce su kawai da kai ne akwai randa za ta zo zai saka ma waɗannan mutane bi ma kanu ya ibu dangane da abin da suka kasance suna aikatawa na'am من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها نعم. ثم إلى ربكم ترجعون من عمل صالحا فلنفسه هو الذي أيضا تعيشه من شر أنا يعني ذا ومن أساء عندي مؤمنة عليها shi ma dai dan kanta din ne dan kansa ne kuma ila rabbikum firdaus kana zuwa ga ubangijin ku za a dawo da ku kamar yadda muka sha karanta waɗannan ayoyi da wa duk ayoyin da Allah yake maganin fali nafsihi fali nafsihi yana isharar ne ga cewa kowa ya kula da kansa ya kula da rayuwarsa la yadurrukum man dalla idza tadaytum ko in kun kiriya wanda ya bata duk ba cutar da kai ba ba za a tambaye ka me yasa wani ya bata me yasa wani shi yau ba a kai dai kula da kanka kuma dole da duniya ta lalace kai in ka kula da kanka sha Allah Allah zai baka mafita kar karka kalli duniya ta lalace kai ma bari ka lalace a'a kad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsi faman amila fa alaiha duk abubuwa sun zo mutu wanda duk ya gane kansa wanda ya makance kansa da ubangiji sannan ranar kiyama ma muka ce yau mutu a ce kullum nafsin to jawabilu an nafsiha sai da ka kowa kansa zai wa kowa kansa zai amfana aya ta gaba Allah ya ce ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم آه. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بني تعالى يقول لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب حقيقة بني إسرائيل من باس للتافي وأن باس أي شيء كمان من هنا فوق الثورة al-hukma mun ba su hukunci da ya kamata su rika zartarwa tsakanin su wannan dora mun bayar da annabta duk a cikin su id ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yuti ahadan min al-alamin annabi Musa yana sanar da su ya qaumi furu ni'matallahi alaikum mutane na ku tafatar ku tayi ni'mar Allah id ja'ala fikum anbiya duk annabawa a cikin ku aka sa wajen Allah sun muluka ku ne sarakuna ku ne kaza duk hukunci Allah ya ba ku ga annabta ga ku ne ga ilimi wa razaqnahum min al-tayyibat mun azurta su inda ubangiji daga dada dan abubuwa arziki iri iri wa faddalnahum mun ta su da daukaka da ilimi da technology alal alamin akan mutanen zamani malamai suka ta al'alari na zamanin su haka malaman tafsiri suke cewa wa ata na hun bayyana su min al'amri mun ba su al'amura bayyanannu a fili wanda suka shafi al'amarin addini da rayuwa su ne min al'amri amma fa makhtalafu ba su shiga saɓani ba illa min ba da ma za a humul ilm sai da ilimin ya zo musu bagayen bainahum dan zalunci da bugunta a tsakaninsu inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah Allah ubangiji shi zai hukunci a tsakanin su ranar al-qiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin duk abin da suke sabani a cikin sa na'am ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون نعم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء amri sannan kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai muka zo muka sanya ka akan wata shari'a daga cikin al'amarin addini wato muka tsora ka akan shari'a akan doka akan ka'idoji na addini min al'amri ha da ka kabu wannan doka da wannan shari'a da ka tsara maka ala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun ka bi soye-soyen zuciyoyin waɗanda kwata-kwata ba sani ba domin kai Allah ya ɗora ta akan sani akan shari'a innahum lan yughni anka min Allah shay'a wa'annan da kuke ganin su jahilan nan da ba san shari'a ba cikin yahudi da nasara da ma mushrikan ba abin da za su tsina na maka komai a gurin Allah idan baka bi dokar da aka tsara maka ba fa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd kuma lalle azzalimin wanda ba su ba Allah sun bi ka ba za ka same su sashen su da sashen su ya juna ne bakin su daya ra'ayin su daya duk abin da suke so karewarka ko kuma mutuwarka ko ci bayanka wallahu waliyul mustaqim amma Allah shine waliyan masu tsoron Allah Allah shine mai jibuntar lamarin almuttaqina na'am هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر للناس wannan basirori ne ilimi ne wayewa ce ubangiji ya tabbatar da su ga mutane don su gane wa hudan kuma shirya sai wa rahmatin kuma rahmatin ce da kawai yukinun da mutanen da suke da ya yaƙini ana ubangiji ta'ala ya tabbatar da waɗannan don su zama tausayawa da rahama ga muminai da za sun gane sun san ina Allah ya nufa me yake so a yi mata ko kuma san ba su san me ya duniya na'am an na ladina السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم نعم. ساء ما يحكمون أم هكذا الذين ما جسره السيئات yanzu mutanen da suka yaji suka tsokano suka aikata mummunan aiki wai tsammani suke yi an na alafan za mu sanya su za mu daidaita su za mu ne da su kallabi na amanu wa amilu salihati kamar waɗanda suka yi imani suna aiki na yi? ma'ana Allah na cewa duk mutanen da suke mummunan aiki zaton su za mu balansun da su ga waɗanda suka imani su zama ekwale daidai da daidai za mu daidaita su wato afana ga alul muslimina kal mujrimi ma lakum fata hukumar Allah zai zo daidai daidaita su am naj'al al muttaqina kal fujjar ko kalamu ne da muttaqina kamar fakirai kaje ta bayyana ba wannan aya ar-rabi ibn husayn aka ce sai da ya kwana tun bayan isha har asuba yana karanta ta yana kusa yana jin cewa to mu da muka da laifi mu da muka da laifuka to nan babu yadda za Allah ya daidaita mu da masu imani an hasiba alladhina tarafu sayi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa amilus salihat da yi musamman su kamar ne masu imani suna aiki nagari sawa'an su zama daidai mahayahum wa matahum a halin rayuwarsu da a halin mutuwarsu ba zai taɓa yiwa ba Allah ya ce sa'a ma yahkumun lalle abin لك suke hukuntawa ma a tunanin su yayi muni na'am وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق أما أبنجد إياها التي سميتك سيدا ثبت بكثير walifihisa kuma Allah ya yi haka ne don a yi sakayya wa kullu nafsin kowace rai a saka mata bima kasabat da irin abin da ta aikata wa hum la yuzlamun Allah ba zai zalunce su ba ko su bayi ba za a cuce su ba abin da mun karanta ne daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina a wani ya turo yaji guda goma da naira dubu goma wani ya turo a tamfa firmi uku ya yi ceto kallon kuɗi wanda yake hannun kawun na masu marayu dubu ɗari da arba'in da takwas da ɗari uku wato bayan duk kuɗin da aka kashe ai ba kunna ba jimlar kuɗi kenan ya zama dubu ɗari biyu da sittin da ɗari bakwai ta samu da a nan jimlar atamfa da yake da shi akwai atamfa guda saba'in da kuma jimlar yadi guda ɗari ya tamanin allah alam